mu dai yanzu kamar mu anan nan gwagwala da fayil ma ta riga ta fashe mun riga mun yi imani ta riga ta fashe ba wai za ta fashe bane ne. ina son jawa mutane kunne yanda mutane suka ɗora dogon buri daga farko haka za ta fashe ta ta fashe don Allah su rage shi don me kwanan nan muka gama wasu exchanges ka faɗi. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Shirin namu na yau kamar almara, amma labari ne na gaskiya kamar yadda za ku ji cewa a unguwar Gwagwalada da ke na Abuja, wasu 'yan kasuwa sun hara ciniki da sabon kuɗin intanet da ake kira Pi. Abokin aikinmu na sashen nazari da binciken kwakwaf Isa Ismaila shi ne ya yi tattaki har unguwar ta Gwagwalada, ya tattauna mana da wani mai shayin da ke ciniki da Pi da ma wasu mutane masu irin wannan ra'ayi. Kahin mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan, da hwarin harko ma shin menene fai, Kuma me ya kamata masu yin wannan harka ta fai su sani? Sunana Adamu Abubakar ne mai nazari a kan cryptocurrencies generally amma kwanan nan nasa sa hankali ga fai yadda mutane suka yawan sa buri akan crypto na fai. Fai irin crypto ne cikin cryptoci da aka kera hmm. amma tsarin na fai ba irin na wanda ta ba. pie an ba da dama ne an soke yadda za a yi a ayi hakan kubban pie har da zai isa kowa da kowa kowa zai shiga shi yasa ake amfani da wayan salula da ba ka ba kamin zuwan pie kowane crypto da aka sani akan samu dakuna ne wasu ma gidaje wasu ma akan kafa musu ne kamfanoni da za a samu yawan computers don kan a yi mining na kuban cryptos ne. but ya sha da bamban don me an sauƙaƙe duk yadda za a yi a ce ya isa kowa kuma jama'a sun shiga kowa da kowa shi yasa aka sauke shi da dama da za a iya a kan kuban na fai a kan wayan salula a inda mutum yake a kowane lokaci a ko'ina. To shi wani abu ne kenan kawai da za a iya haƙa na ji kana cewa za a haƙi kwabbai na fai kamar yaya ake yin sabga ta wannan fai ɗin. In kai downloading sai ya sama yana zaune a wayanka ne. yana zaune a wayanka daga nan ne kowane sa'o'i 24 za ka dinga taba shi a kowane rana sau daya don a san cewa mutum ne mai rai ba kwamfuta ba ne ko robot yadda ake a kamfa kenan ina son jawa mutane kunne don is very important kamar yadda shi wanda yake karba yanzu mai shayin da wani wani ke son ya karba yana kasuwanci da shi is good hmm. amma yadda mutane suka dora dogon buri daga farko haka za ta fashe ta ta fashe don Allah su rage shi don me kwanan nan muka gama wansu exchanges ta faɗi ni na yi arkan electronium bai je kasuwa ba na sa kudi da yawa bai je kasuwa na yi billion dollar coin bai je kasuwa ba wayan nan duka ba irin kururuwa da bayi ba cewa zai yi tasiri ba su zo sun yi ba ina hmm. karshen sa yanzu na farko kenan na duk wanda ya haɗin fai don Allah jawa jama'a kunni cewa phone number su da email nasu da IP na wayansu duka yana waje kada kowa ya je ya yi wani abu da zai sa bincike ya zo kan shi ba zai buya ba za a dauke shi duk inda yake a faɗin duniya Allah ya tsare mu Kamar yadda na faɗa a can baya, abokin aikinmu Isa Ismaila na sashen nazari da binciken kwakwaf ya yi tattaki har gwagwalada inda ya tattamna mana da wasu 'yan kasuwa masu ciniki da kuɗin intanet na Pi. Za ku ji hirarsu da mai shayin, amma mu hwara da wannan. Sunana Idris Muhammad Tanko, Chairman Gwagwalada File Mega Mall International, wanda ke ƙarƙashin Arewa File Mega Mall International Abuja, FCT. An fara mining na file tun daga 2019. yanzu kusan akalla muna da shekara hudu ana nema a shiga na biyar insha Allah. Ana biya a imani ne ko kuma ya? Ba a biyan kuɗi a imani. Babban tambayan mutane shine yaushe fayi za ta fashe a bisa tsarin wa'anda suka assasa shi wannan fayi. Mu dai yanzu kamar mu a nan gwagwala da fayil ma ta riga ta fashe. Dan muna da Rabi'u mai shayi, muna da ni kan kaina mai bada takalma, muna da Malam Aminu mai bada su kayan provision, muna ne ba da cosmetic a nan cikin kasuwa mu gwagwale da mun riga mun yi imani ta riga ta fashe ba wai za ta fashe ba ne yanzu nawa ne darajar fai a kudin najeriya a yanayin kuke karɓa mu yanzu da yake ana enclosed system ya kasance abin da kuka yarjejeniya tsakaninka da mai kada za ka siya akwai global consensus price wanda ake maganan akalla dala dubu ɗari uku da sha hudu da ɗari da hamsin da tara a'a wannan an zo open system ne amma in tsakanin kai mai siya da mai siyarwa ku ne za ku yi yarjejeniya so ko ina ya sha bambam amma kamar mu anan nan gwagwalada mun sa mafi karancin da zaka fara karba in kana enclosed system ya kasance daga naira dubu daya muna dan monitoring muna bibbi muna dubawa idan aka bar ciwon nan enclosed system din kamar nawa ne kiyasin da fai kimin fai zai kai idan aka fita daga akalla aka koma open mainnet mafi karanci shine fal koma daga naira miliyan 133 zuwa 188 da takwas kowane kwara daya kowane kwara daya insha Allah ran kai ne ina wanda ya ci indomie ya biya da fai daya kimanin naira miliyan 100 da wani abu ya kenan eh wannan yanzu ana enclosed system ne yanayi ne ya sa domin wanda bai san ana amfana da shi bai san an fara amfana da shi amma mu kanmu ɗin gaskiya yana mana zafi mu ga mun ba guda ɗaya nan domin wannan saboda mu mun san darajar da muke bi. Yanzu wani kira za ka yi game da shi wannan harkar fai. Ga wanda ba su sani ba, kakka je kana faɗin labarin da baka sani ba. To ka tambaye wanda suka san labarin menene fai Saboda me su suke da ilimin shi domin su ilmantar da kai, kai kanka sai kai magana a wani wuri. Sannan dangane da wanda suke yi ina ƙara ƙarfafa ma wanda suka san darajar su su ƙara rike kayan su da daraja wanda suke yin pizza filers muna jin haushin wa'innan wanda zai zo ya ce na zo ne in sayar maka da file na file ba a yi shi dan siyarwa ba ka rike ka kamar bitcoin ana mining nashi sai mai kuɗi zai yi amma file yanzu fa sai aka ce kai ka yi domin kai ma kuɗi ya zagayo hannunka ka zama kana da control na kuɗi da za ka iya taimakon 'yan uwanka. ka taimaki garinku ka taimaki al'umma gabaki da na kasan ƙasanku 'yan kasuwa wanda ba su fara karban fal ba su koyi da malam rabiu mutum ne mai karamin karfi shayi yake yi ya ce jama'a ku zo gani na yadda zan karbi fal to malam rabiu yana kafa tushe mai kyau wata ran da zaran ka ganshi ka ce ai wannan mai shayi ne a mai shayi ya riga ya wuce wannan wurin kai da ba ka yi sai ka dawo kana neman malam rabiu ka ganshi 'yan kasuwa ina kiran ku kuma ku fara karba kuma ku san darajar fayil fayil insha Allah daga ɗaya ga watan Januwari daga ɗaya ga watan Januwari ina ganin labari ya canza insha Allah nan gaba menene kudurinku a matsayinku na kungiya game da shi wannan harkar fayil idan ta fashe idan ta fashe ah. a matsayinmu na kungiya na ɗaya zai za mu taimaki al'umma amma al'umma mun kasa su kashi biyu wanda ya yadda fayil ɗin fayil ne kuma ya yadda kuɗi ne amma bai da halin da zai yi mining bai da halin da zai sai waya mu insha Allah a bisa sanin shi da muka yi za mu sai waya mu dora shi sannan kuma inda taimakon da za mu yi mishi na dukiya mu ma za mu yi mishi insha Allah sannan kuma insha Allah za mu gina plaza wanda na 'yan gwagwalada ne yanzu already muna da arewa file mega mall is already an riga an mishi da komi an yi register da kamfanoni muna da marketing managers kamar su malam aminu muna da su bincitaittar cdo yan file chain mall duk ko ina an riga an yi. har wa yau isa ismaila ya jiyo mana wani ƙarin bayani daga bakin ɗaya daga cikin jami'an kamfanin arewa file mega mall da wasu 'yan kasuwar arewa suka kafa a nan abuja sunana aminu suleiman marketing manager fire arewa megamall kamfani wanda mun kai aka kirkira an kirkire shi ne saboda mun yi kira ga masu kuɗi da kamfanoni su fito su hara an safai suka yi ansa akan haka sai shi ne mun kai aka zama aka kirkiri tafiya za a je cana a sau kaya siyo kayan da fai za a yi ko kuma da kuɗi na Eh, idan an je can za a sau kaya ne da fai an dawo kuma za a sai maku da fai Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Kuna ma iya lalubo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. An ce ko kuma mun ce gaskiya ne. Yanzu ga abokin aikinmu Isa Ismaila da mai shayin da ke ciniki da kuɗin fai a Gwagwalada. Ni suna na Rabiu Halilu. Ina zana a Abuja, Abuja a Gwagwalada. Gwagwalada kuma ina wani road. fakozi alhaji idris to ni ina sayar da shayi ne ina yin har abinci ma kuma ina yin su ma da sauransu kuma ina yin provision shekaran ka nawa a cikin sana'ar shayi eh, ina da akalla na kai kamar shekara biyu ina shayi kuma kana karban fai ina karban fai a kin ko yanzu ko guda nawa ka zo min da shi ko da ya kai guda hamsin zuwa dari ma zan iya karba me yasa ka fara karban fayi a cikin harkar shayi wannan harka da muke yi ta cryptocurrency ta fi network kuma to shi na gani to ya kamata wannan project da ya fito akan yadda su wa'ancan na waje da suka yi tsarin abu sun yi shi ne akan tsarin su ba ka ba da abu a baka shi to ni ma na ga to ai wannan tunda abu ne ya zo da zamani kuma da lokaci kai kuma ina da karhin da zan dan iya tallafa ma wannan project abin da ya burge ni ya bani sha'awa akwai masu sana'a da dama sai na ga su ba su iya yin haka na ce to ni bari in gwada in gani in tallafa ma wannan project shine sai na ce to ni ma kamata in shigo cikin wannan harkar kuma menene da nisa da ka kiyasta wannan kudin a matsayin ɗari ne na gwada haka ne ya daidai karfi na saboda abu ne wanda duk abin da za ka sa kwanto a cikin lamari ba za ka ga haske a lamari ba ko ba haka ba tunda abu ya zama duniya sai na ga eh, lalle bari in yi wannan abu in na karɓe shi a matsayin payment kamar ɗari biyar wataƙila in sha Allah zuwa gaba zan iya samun fiye da haka ko kuma in samu ƙasa da haka ko kuma abin ya zo ma bai tabbata ba duka tana faruwa wasu manyan 'yan kasuwa da gari suna lamari sai an yi asara ake samun daɗi tun da ka fara karɓan kai har zuwa yanzu menene ya sauya a kasuwancinka gaskiya alhamdulillah kasuwanci na yadda nake yana tafiya normal saboda jari na bai tangarda ba kuma bai yi kasa kuma abinda nake yi a gidana da iyalina bai rage ba ina yin hidima iya bakin gwagwaro tsakanin fayi da kuɗi wane ne a yankan ya fi riba a wajen ka. to ai su kuɗi abu ne wanda kowa yana amfani da shi ko ba ka ba to amma shi wannan magana fayi ba kowa ne ba har yanzu akwai wanda suna mu kallon ma ba mu da hankali kuma akwai wanda yana mini kallon ni in na haka jari na zai kare a ka, yaushe fayi za ta fashe to gaskiya zai iya ce ma ba lokaci ne ba lokaci ba ka da tabbas wata biyu wata uku wata biyar shekara ɗaya shekara zai iya kai lokacin da ba ka taɓa tunani zai iya in Allah ya kai mu ya kai karamin lokaci zai iya kaiwa dogon zango ko ba ka ba an ce farkar ya ce ko kuma mun ce gaskiya ne bayoniya kowa na Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Isa Ismaila. Da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.